Baba Suda, Sarkin Labari. Duk macen da take son shiga wasan Hausa to bata san dawar garin ba ne, gwara ta janye. Mu a halin da ake ciki ma yanzu su yi wa Allah su yi ma'aiki duk wata yarinya a kowane gari take ta zaman ta a gida domin mu ma wanda muke tare da su Allah Allah muke mu yi mu gama mu samu kowace ta koma ɗakin mijinta. ijan ko mai ya zafi haka ma ji magani dubin wani da ake zargin ɗan damfara ne ta cika a ɓangaren magoya bayan ƙwallon ƙafa kuwa ko yaya masu kuri da masu saka yarjejeniya ta kasance to su kuma masu gidajen kallon ƙwallon ƙafar ko yaya kasuwar ta kasance a jiya? A gaskiya alhamdulillah mu dai sai Allah san barka idan ni mamaki ma je da iyayen yaran ma da yaran haka suka dinga zuwa suna bani kuɗi. Muna kuma tafa da fannin nan namu na Ku dai ku dakace mu. Mai saura alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku ta wani sabon shirin na Baba Suda, shirin da ke ilimantarwa nishadantarwa, har ma da zurfafa bincike kan batutuwan da suka shafi al'umma. Suna na Maryam Ahmad Alim Manzo, kuma kafin mu nutsa ta cikin shirin, za mu ɗauki karatun labarai a takaice. gwamnatin jihar kano ta bayyana shirinta na daukar da tsauran matakin doka a matsayin hanyar da ta rage mata wajen hana wajen hana mutane zubar da shara a wuraren da basu kamata ba shugaban hukumar kwashe shara da tsabtar muhalli na jihar alhaji ahmad harun dan zago ne ya bayyana hakan lokacin da ya jagoranci shugaban hukumar karota faisal mahmud yin rangadin wuraren da ake zubar da sharar a cewar dan zago gwamnati ba za ta lamunci halin rashin kishi da rashin kula da muhalli da wasu ke nunawa da wasu ke nunawa ta hanyar zubar da shara barkatai a fadin jihar hukumar yaki yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc na neman tsohon gwamnan jihar kogi ya haya bello ruwa a jallo matakin na zuwa ne yan awanni bayan kotu ta dage sauraron karar da hukumar ta shigar saboda wanda take zargi bai halarci zaman kotun ba yayin zaman kotun na ranar alhamis lawan efcc kemi pindo ya faɗa mata cewa wani mutum ne da ke da kariya a hukumar ke baiwa tsohon gwamnan mafaka a nan kuma majalisar amintattun jam'iyyar pdp ta yi zargin cewa akwai wasu mambobin jam'iyyar da ke yi wa kundin tsarin mulkin jam'iyyar zagon ƙasa ta hanyar ɗaukar ɗaukan matakan shari'a ga shugaba da sakataren jam'iyyar. Shugaban kwamitin sanata Adul Fus Wabara ne ya bayyana hakan yayin buɗe taron majalisar gudanarwar jam'iyyar da aka yi Abuja Alhamis din nan. Sanata Wabara ya kara da cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ke damun 'yan jam'iyyar shine halin da shugabancin jam'iyyar ke ciki a halin yanzu. Abakar Sabo ɗauke da labaran. sai kuma sakon jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun yadda ake samun takun saƙa tsakanin masu tuka baburin a daidaita sahu da masu hawa a ɓangaren canji daga bakin Maryam Shehu Dalhatu. a gaskiya ni kam ina tambayar mai ta tun kafin na hau idan babu bana hawa a cewar saƙon muhammad shaibu inuwa sai saƙon ibrahim umar da yake cewa eh, nakan na faɗa musu cewar canji ne a hannuna in ya ce na hau sai na hau in kuma ya ce babu sai na tare wani haka har allah ya samu dace allah sarki rayuwa komai mai wucewa ne na yi sana'ar nan abin nan yana bata min rai sosai mutum zai hau bai gaya ma kana da canji ba sai ka sauke shi ya baka dogon canji abdu abdulrazak adamu bankes shi ko muhammad ibrahim furawa cewa yake ka'ida ta sai mun yi tsada na kuma sanar ma a canji ne idan kana da shi to sai a yi in kuma babu mu yi haƙuri abu da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa kun ji su da suke rike fasinjoji canji idan sun sauka waye ce zai sa kafar wando ɗaya da su a cewar saƙon ali bature shuka adamu bara gudun tuwo cewa yake gaskiya ni dai na kan faɗa mai mashin naira kaza ne a waje na akwai canji in ya ce eh to sai mu tafi don gaskiya ni kaina bana son tsayuwa wai da sunan neman canji don abun ba sauki gaskiya shi kwa sakon baita abubakar dotsa cewa yake gaskiya ni ana wa dan karamin tunanin kukan daɗi suke yi wallahi wani fa'idan ya fito neman ma wallahi babu abin da zai samu kuma haka zai haƙura ki da ƙoƙari ta kwara. Jigwalar watannin mu a yau kuwa batu ne da za a iya cewa ya shafi cin kasuwa a duniyar matasa masu harkar kallon gasar cin kofin kwallon ƙafar ƙasashen waje musamman daga daren jiya Laraba har zuwa yau Alhamis. Mai sauraro, na san za ka yarda da ni idan na ce batu ake na gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai wato Champions League. kuma gwari-gwari dai wasan dab da na kusa da na ƙarshe da ya gudana a laraban nan tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City da kuma Real Madrid. Wasan da ya ɗauki hankalin al'umma kama daga matasa, magidanta, har ma da wasu daga cikin 'yan uwa mata. kuma da yake wasan ya ja hankali ya sanya wasu musamman magoya bayan ƙungiyoyin biyu suka rinka sanya gasa da suka haɗar da wayar hannu da kuɗi wasu ma har da fili baya ga masu sayan kyautar madara da ma dai wasu mahimman abubuwa ga misali baba suda ya ci kara da wata takarda a kafafen sada zumunta da aka kulla yarjejeniya tsakanin magoya bayan kungiyoyin biyu wanda a ciki kowanne ya sanya hannu ya amince kan cewar za su ba da irin waɗancan abubuwan sai dai kuma duk ƙoƙarinmu na bibiyar waɗannan matasa abin ya ci tura domin jin shin an cika wancan sharaɗi ko kuma ya ake ciki. To amma mun fara da ji daga magoya bayan kungiyoyin biyu musamman 'yan Man City. Gaskiya wasa yi min abin da nake so yi min abin da ba na so. Abin da yi min wanda nake so shine duk abin da ƙungiya ta ta Manchester City take bukata ta ta buga a wasan ta nasara ta buga amma ba rana ta bace. Abin da ban ji daɗin sa ba kawai shine rashin nasarar da ba mu yi ba. Amma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ku daina murna karanku ya kama kura na san shekara mai zuwa zan dawo in rama abin da kai mun in yi sukura da ku mai da madara koko Allah ya kai mu shekara mai zuwa ko daga bangaren yan Real Madrid ya abin yake mun jura iya tension da Guardiola ya ba Madrid sun dauka kuma sun kare sun kuma sun rike bisa creating din wani foul wanda zai ba Guardiola dama ici wannan wasan ba har Allah ya ba mu nasara Guardiola ya yin sa Man City sun yayin su amma nasara abin da kullum ake nuna mutum nasara daga Allah Allah ya ba mu nasara mun cinye su sai a san abin akwai jajircewa kuma akwai nasara daga ubangiji kana ganin wannan nasarar za ta iya kai ku ga wala'ala ɗaukar kofin ko kuma kana ganin akwai sauran kalubale da za su iya fuskanta a nan gaba? Akwai kalubale yanzu za mu fuskanta duk kowane yanzu da kake gani gaba shi d'a yana kallon kowa da kowa ne kuma shiri zai. Kalubale za mu ɗauka shi ne lallai sai mun ƙara jajircewa fiye da wanda muke wani City idan har madadin suna son mu ɗauki wannan kofin. A jiya mun kwana da farin ciki da munna domin 'yan adawa kannanmu Barcelona sun zo da kayan kiɗa su mana adawa Allah bai ba su sa su ringa tafiya ba sallama kuma sai da muka gargaɗe su cewa kada su yadda su fito su asara kuɗin su zauna a gida su kula da iyalansu lokacin na cin bal na saci ne wa Allah su jada na gode wa Allah ba cika baki muka ba amma ya cika baki a gurin gwani ya zama farilla domin mun ji daɗi mun san dama wannan wasa shine final to ko masu makwabtaka da gidajen kallon bal din ya suka ji a da daddaren ga dai jaka da madarka alkasin Muhammad Gano da wani makwabcin gidan kallon kwallon kafar gaskiya abin da na gani mutane sun shigo sosai kuma za ga shige da fice balle babban bal da aka irin na Man City wasu suna so a ci Madrid din wa'insu suna go goyon Man City to abin da yake faruwa za ka ga mutane sun dinka duk unguwar da take da gidan kallo za ka ga mutane an dinka a wajen ana kallo kuma ana ife ife wanda za ka ga kusan makota ma abin yana damun su amma ba yanda za su yi saboda abin ya zama jiki kai baka damu ba wannan ihun da ake yi ko kuwa gaskiya ni ma na tsinci kaina a cikin supporters din dan ni ma in ka gani jiki na ma yanzu da rigar Real Madrid ni ma dan Real Madrid in ne ajin ni ma na yi wannan ihun kuma na ji daɗi na yi nishaɗi kowane irin tagomashin ciniki masu gidajen kwallon suka samu a jiya a gaskiya alhamdulillah alhamdulillah mu dai sai Allah san barka jiya kan gaskiya gidan kallon mu ya cika sosai dan bayan an tashi wasa mun irga kuɗi kusan naira dubu ɗari biyu da wani abu duk da yan alfarma abokanai da yan uwa da sauransu da suke shiga da ma ba ma biya suke ba iya wasa ɗaya ma kenan eh, eh saboda al'umma na gaskiya suna da sha'awan kallon bal manya da yara mafi yawanci za ga matasa yanzu ba su da abin da a majalisa ma unguwa sai ka je sai a kwashi awa biyar ma ana hiran bal ana hiran bal dan gaskiya ana ana kallon bal sosai yanzu dan ni mamaki ma je da iyayen yaran ma da yaran haka suka dinga zuwa suna bani kuɗi. A bangaren mata iyayen gida kuwa musamman waɗanda mazajensu suke bin waɗannan ƙungiyoyi kowanne irin yanayi suka shigo musu gida da shi. wallahi in ga miki na dan Real Madrid ne wannan bal din da aka ci baki ka farin cikin da ya da murna ba ina ta kokarin ya dan fita da ni sallan nan mu dan je mu dan gaggari wallahi yake amma jiya nan ana ci kafin ki ce me wannan sai gashi da gudu ya zo yana my sweetie my sweetie taso taso da ce me ya faru baki ga balo yayi waye na ce na gane ce mun ki shirya duk inda kike so zan kai ki domin ki huce ke ma ki ji sauki a duka dai ba mu kasa a guyo ba mun tuntubi masu saka yarjejeniya a harkar inda jakadan mu Tijjani abaka alfin alfindiki ya zanta da wani da ya sa a daidaita sahu da wayar hannu mun yi kala a bashi da kyau ban masa waya ta a kawon a daidai sauran to shi kuma ya dage yadda ta sa daidai sauran to rikici za ki kai ki yanzu to ai yamce kawai sai a kuri tun da ya samu wancan ya taka wanda ko ni ne wani ya kura ban masa ko ma da ka shi ne ai ba sanin nan ba ni nasara ne ba ke sa na sa ma ba na roja a gurin maman su akan da Allah ta bashi hakuri komai ya wuce ta kira kai masa magana kuma kana gani zai hakurin insha Allah a ƙarshe wani jan hankali za ka yi wa irin koyan da kuke ganin misali da abu ya zo ce ku za ku saka wani abu naku ko kuɗi ko wani makamancin wannan. Eh, wannan ma ya a Aminu Halilu Tudun Wada masani ne a harkar ƙwallon kafa da muka miƙa masa tambaya ko me yasa wasan Man City da Real Madrid ɗin suke ya yamutsa hazo cewa waye. gasa ce wacce take da tarihi kuma take a ba alfahari musamman ma ga kungiyoyin kasancewar gasa ce guda ɗaya tilo wacce idan kika ɗauke kofin duniya babu wata gasa da ake fafatawa da take ɗaukar hankalin duniya saboda zakakurarin 'yan wasan da ke fitowa daga kowane ɓangaren ƙasashe a nahiyar turai musamman ma a ƙwallon ƙafa da sauran sassa na duniya musamman ma ga kungiyoyi saboda ita kanta gasa ce da idan kika dubi yadda sunanta yake wato champions league gasar zakarin nahiyar na turai daga kungiyoyi daban-daban da ake zakulowa to wannan kadai ya ba gasar tasiri bayan haka kuma kamar yadda na faɗa miki yan wasa da suke bugawa da wakilan kungiyoyi manya-manya da suka zama zakarin kasashen su magana ne kamar akan wasa na Manchester City da kuma Real Madrid da girman kungiyoyin da kuma yan wasan su yasa gasar take matukar tasiri da hakan yake kawo zazzafar adawa da kuma muhawara da kuma cece kuce daga su kansu magoya baya na kungiyoyin da kuma wanda suke bibiyar wasannin da su kansu 'yan wasan da suke fafatawa musamman ma kungiya ta Real Madrid da ta shura a gasar wacce kasancewar ta fi kowace kungiya nasara a ita gasar da ta zama zakarar gasar kusan har karo goma sha uku da ta taba lashe gasar wanda kungiyar kawai da take mafi dan dafa mata a baya ita ce ta AC Milan da take da guda bakwai sai kungiyoyi guda biyu na Liverpool da bayan manaj da suke da guda shida shida wanda ita kungiyar Real Madrid din tana da zazzafar hamayya tarayya da magoya baya da suke nuna mata dawa da kuma wanda su kansa suke nuna mata kauna hakan ya sa kin ga ake samun zazzafar muhawara tsakanin kuma wato cece kuce da kuma yadda wannan gasa take gudana musamman ma daga 'yan wasa kungiyoyi da kuma magoya baya Wannan labarin shine a matsayin jigon rahotanninmu a yau, wanda za ku iya turo mana da ra'ayoyinku a kansa ta nambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu kuɗi tara tara biyar muna jira amma kafin nan za mu ƙara ɗaukar na facebook tare da jakada abdulkadir muhammad sani tukuntawa. mu zai fara ne saƙon ali mai chelsea ɗan maliki wanda ya ce tabbas harkar wasan kwallon kafa na jawo rigingimu wani lokacin ma har da zubar da jini a tsakanin matasan da suka ɗauki harkar ko a mutu ko a rai fatan mu Allah ya ganar da masu yin hakan Adamu Husaini ya ce daɗi na da 'yan Arsenal ba sa rigima saboda rashin nasara da rashin ɗaukar kofi ta zame musu jiki shi yasa ba za ka ji ana hayaniya da su ba jinjina gare ku yan arsenal sarakan haƙuri sakon adamu sani kenan baba suda kenan mu dama mun ɗauki harkar ƙwallon kafa a matsayin nishaɗi saboda haka duk abin da ya faru daidai ne a sakon aminu uba na gaya sunusi sani da ya ce hamayya ba da gaba ba amma fa wasu mazan idan sun sha kashi su ba sa gane kansu maza a dinga haƙuri Salam Baba Suda, abin da yana damuna matuka, saboda abokaina muna zaune su kawai sai ka ga sun gudu kallon ƙwallo. Allah ka muna ƙarshen wannan gasar ƙwallon da nuna ƙaunarta fiye da addinin da wasu suke yi. Allah ya shirya da mu amin matasa na kallon kwallon kafar turai ne don ɗebe musu kewa sai dai wasu na rasa tunanin su saboda zafin adawa tsakanin su da abokan kungiyar su wannan sakon ɗayar dan Juma Faki Abban Harif ne a sakon Ahmad Musa Gano kuwa cewa yi baba su da gaskiya hakan yana faruwa sosai wani lokacin ma bayan cice kucen har hatsaniya yake tayarwa tsakanin matasan mu dai sai dai mu ce Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya. To bara mu karkare da sakon ba Isa Musa Ja'in. Mhm, su kwallo manya tabbas je na san akwai babban al'amari saboda saurayi na shi ma dan madar ne bayan kiran da yawan a waya ne na tabbatar da cewa yau yana ci. Saƙon talla ku dakace mu. Fitacciyar cibiyar bayar da magungunan gargajiya da tsarin musulunci a zamanance ta Dr. Mamman Islamic Health Center da ke ɗorayi garejin Kamil Bostov ta sake shirya gabatar da tallafin duba marasa lafiya na musamman domin agazawa masu fama da lalurori iri daban-daban kama daga kan sanannun cututtuka na yau da kullum da ma waɗanda suka shahara wajen wahalar magani na fili da na ɓoye kai har ma da waɗanda suka keɓanta da maza ko mata. Ƙungiyar masu gabatar da shirye-shiryen magazin program a gidajen rediyo a nan Kano ne suka ɗauki nauyi. domin cin gajiyar tallafin sai a ziyarci cibiyar ta da tamamman adam ɗorayi da ke garejin kamilu a yanki kati a kan naira dubu ɗaya kacal amma ganin likita da gwaje-gwaje da kuma dukkanin irin magungunan da cutar da mutum take bukata kyauta ne a ranakun asabar da lahadi masu zuwa wato ashirin da kuma ashirin da ɗaya ga watan nan da muke ciki na afrilu tun daga karfe takwas na safe har zuwa karfe biyar na yamma Domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya sifili takwas sifili shida sifili bibiyar sifili sifili biyar ɗaya marasa lafiya sai a yi hanzarin cin gajiyar wannan tallafi na duba marasa lafiya tare da basu magunguna a kyauta a cibiyar dakta mamman adam ɗorayi garejin kamilu da fatan allah ya ƙare mu da lafiya. barkan mu da dawowa, to a nan kuma dubin wani matashi da ake zargin ɗan damfara ne ta cika har ma aka kai shi kotu. kuma jakadan suda yusuf na daba ismail ya kawo mana yadda aka yi daga kotun lokacin da aka fito da shi shekara biyu kenan wani kaya ya je kai ma wani kamfani ni da abokina ya sai mana kayan nan naira miliyan hamsin to ya zo da lauyoyi da komai a cikin motar jibu ka gansu zaka ce lallai abu ne na gaskiya muka sai ka a hannunsa naira miliyan hamsin ya nema advance muka ba shi naira miliyan goma advance so daga bayar kuma kaman kwana biyar aboki ya ƙara tura masa naira miliyan ashirin Haga miliyan talatin kenan na gaya masa ya kuɗi ya ce eh, ya kuɗi kullum ya ce mana za su gama da kamfani ba za su gama da kamfani ba abu dai ya zama bai yiwu ba ƙarshe har dai abin gane cewa dai abin da ya zama akwai fa wannan ya ciki muka bincike kamfani ba su ko ba so muka kai ƙararsa bai kamu ba yana ta wuce har dai Allah mu nasara a kama shi ko ta ina mutane ga sunan wannan ya ya damfari shi kaza ya damfari shi kaza rubutun na kusan sana'a sake na haka ina fita Qadir Babalawo ni ban san shi ba akwai aboki na da ya kira ni na wani kamfani a sharada yace ya sai kamfanin to da yace ya sai kamfani wai na sane to da ka so yake duk a cire kayan da yake kamfanin ya sayar mana to da ka muka yi ciniki yace ya sayar mana da wani tanki naira miliyan goma sha biyar na ɗau kuɗi amma kan dauka da mai da yan kore a cikin kamfanin na tambaye su kace ai kamfanin sa ne tare suke kowa ya ce ce na saboda haka na ɗau kuɗi naira miliyan goma sha biyar na tura masa wani akawun da ya bani na waima ba bayan an yi wannan a wasu ma suka zo suka sai kayayyaki a wurinsa ni ban san su ba sai to kamar ba su da akawun ne kashi gare su ya ci samun a akawun ɗina ni kuma an tura masa a gyan dai sai da kuma sake tura masa naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar kaga miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari biyar kenan to ashe bawan allah nan gaba ɗaya kamfani ba nasa ne su ma masu kamfanin yaudara su yi ya nuna ya sai kamfanin ya yadda ya ya ko miliyan ɗari tara da hamsin ne ya yi agirmin ya komai ya ba su to kafin wannan ranar da zai kai ya sa kuɗin Shi shine zo kuma yake sai da kayan kamfani su kuma suna ganin sun kwantar da hankalin sun sai da kamfanin sa an yi komai to da bayan wani abu ya faru kawai sai na gane cewa ashe shi al'adarsa ce kuma harkarsa ce haka kuma yake yi to mu dai anan sai mu ce Allah ya kiyaye ya kuma shiga tsakanin nagari da mugu Anan kuma shugaban kungiyar jaruman Kannywood ne ya ce duk wata mace da ke da niyya ko shirin shiga harkar fim to ta yi wa kanta kiyamun laili. Ta haƙura ta je ta yi aure don jin yadda aka haihu a ragaya. Ga dai jakada Abubakar Saba da ci gaban labarin. Shugaban kungiyar jaruman na masana'antar Kanewar Alasan Kwalli ya ce dalilin da ya sa ya ci matan su yi zaman su a gida ba sai sun shiga harkar fim ba domin ko a ina suke za su iya yin suna ko su samu kuɗi ya kuma ce a tsakanin su 'yan fim duk wanda ya gyara ya sani haka zalika duk wanda ya bata ya sani mu a halin da ake ciki ma yanzu su yi wa Allah su yi ma'aiki dan Allah dan annabi duk wata yarinya a kowane gari take a ko ina take ta zaman ta a gida domin mu ma wanda muke tare da su Allah Allah muke mu yi magama mu samu ko ta koma ɗakin mijinta wallahi saboda ni a matsayin shugaba na je kotu akan ƴaƴan nan mata ya fi so tara ban taba zuwa gaban ɗan sanda akan kes ina ban taba zuwa kotu akan kes ina ba amma akan kes ɗin shigowar yara cikin masana'antar nan ina zuwa to ya kamata su yi hakuri ba dole sai kin zo kin yi fim zaki suna ba dole sai kin zo kin yi fim zaki kuɗi ba idan irin mutuwar Hajiya Saratu da so bata zame maka izina ba sai ana zo ni shugaba na ce a gyara kar Allah ya sa mutum ya gyara ai ga munan ga Allah kuma ga munan ga dabi'un mu idan mutum zai gyara ɗabi'unsa dan baka san ko an jima ko yanzu ko yaushe ka taɓa ba to ya kamata mutum ya takaita kansa shi kuwa shugaban hukumar tace fina-finan hausa a nan jihar kano abba al almustapha cewa yi daga lokacin da hukumarsa ta dakatar da yin fim da yake nuni da ɗabi'ar daba da kuma hana yin fim da yake nuni da daudu daga lokacin zuwa yanzu kwalliya ta ta ma biyan kuɗin sabulu alhamdulillah yanzu zaka ga at least an fara adjustment kuma akwai fina-finan ma da yanzu idan aka kawo mana wani ma har sai ya je ya rarrage ya yi editing ya rarrage wasu abubuwan da ya da zai saka su ya birge. amma yanzu har ya rarrage saboda ya san in ya zo gaban mu ma sai mun ciccire to kaga mu abin da muke so kenan kuma an fara kara wasu sinasinan na nuna cewar daga karshe. dan ta'adda bai kai labari ba ko kuma dan ta'adda ya zub da makamansa ya rungumi tafiya ta daidai ko ta zaman lafiya to kaga mu abin da muke so kenan daga bisani dai dukkaninsu sun ce batun dambarwar da ke faruwa a kan jarumi adam zango ba a bar shiga bace a wajensu kawai dai sai dai su taya shi da alhini abakar sabo baba suda to Allah ya sa waɗanda ke shiri da niyyar shiga fim ɗin abin ya je kunnensu za kuma mu je ga husna inda take ɗauke da fannin nan namu na hmm. A wannan makon fannin nam na tabdijan ya yi duba ne akan wani abu wanda al'umma ke amfani da shi, amma sai dai a mafi yawan lokuta ba san sunan shi ba. Kan hakan ne muka zagaya cikin al'umma da tambayan mu ko shin menene kalli? Kalli wani abu ne wanda ake kaman tatar shinkafa ne ko menene dai? to kalli ne ina tunanin kamar wani abu ne da kamar ake amfani da shi wajen tace shinkafa haka to kalli wani abu ne da ake amfani da shi wajen barar gyada yawa to gaskiya kamar irin abin da ake saƙi da shi haka eh kalli wani abu ne da ake kamun kifi da shi kamar a kogi za ki ga masu kamun kifi su na kamun kifi za su buɗa shi aka su watsa shi akan ruwa idan suka janyo shi ne suke janyowa da kifi a iya fahimta ta shi ne kalli hmm. Dr. Magaji Ahmad Gaya masanin Hausa a jami'ar sa'ada tirimi da ke nan Kano ya yi mana ƙarin bayani ko menene kallin da mayan da ake amfani da shi. Kalli shine wani ɗan kara da masanta kan ɗaura a jikin zaren fatsa. Don haka wani abu ne da ake amfani da shi a jikin sanda inda za a kama kifi inda ake saka shi a tsakanin wannan sanda da kuma zara. Saboda haka kalli ɗin nan yana da amfani da dama. Kaɗan daga cikin amfaninsa shine zai nuna mai kamun kifi cewar mai kifin ya kama wannan ƙugiyar ma'ana dai an kama kama kifi a sakamakon mai kugiya ita kuma kugiyar ita ce za ta ta kifin zai ta kokarin kaucewa yayin da kuma wannan kuma karan zai nuna kan cewa mai wannan kamin kifin ya samu nasara fa to sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon maudu'in amma fa ta fannin namu na Husna Suleiman Dalladi Baba Suda sannan ki da kokari Husna duka duka da haka shirin na Baba Suda na wannan rana ya kammala A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman 'yan biyar sarakan zazu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ya sanya min idanu, Adam Abubakar Indallahi ya tace kuma ya sada da ku. Muzammil Ibrahim ya kasai har kullum shine jagoran shirin. Ni Maryam Ahmad Alim Manzo da na shirya, na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya.